Haka dai ne aka gudanar da sallar jana'izar marigayi Ma'azu Abubakar, uban ƙasar Magarya kuma mahaifi ga kakakin majalisar dokoki na jihar Zamfara, Alhaji Nasiru Ma'azu Magarya, cike da hawaye da kuma jimami. Idan dai za mu iya tunawa marigayi Ma'azu Abubakar ya rasu a hannun 'yan ta'adda a bisa bugun zuciya da ya kama shi marigayen dai an yi garkuwa da shi ne a tare da matarsa da kuma yayansa da wasu sauran iyalan gidansa da wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba suka yi garkuwa da su har na tsawon makonni takwas. da yake zantawa da labarun NTA jim kaɗan bayan kammala sallar jana'izar kakakin majalisar dokoki na jihar Zamfara Alhaji Nasiru Ma'azu Magarya wanda kuma shine ɗa na hudu ga mamacin ya bayyana jimamin wannan rasuwa inda kuma ya bayyana mahaifin nasa a matsayin mutum mai ƙaunar al'umma da kuma kula da tarbiyyar 'ya'yansa inda ya ce hakan ba za su taɓa mantawa da shi a rayuwarsu ba. A kuma wannan ya biyo bayan illa laifin shi shine haihuwa tunda ya haihuwa mu to shine wasu baki ya Allah suka yi mashi wani haka ina mashi addu'a ta Allah ya mashi rahama muna mai jin juyayi da takaici da bakin ciki akan haro wannan amma kuma muna masu murna na cewa an ci da haƙin shi ne kuma ya yi mutuwar shahada ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu abinda ake alfahari da shi shine wanda Allah karɓi ta fuskar shahada so da yanzu Allah ta yana cikin su to sai Allah ka bai ta fuka shahara da haka muna mashi murna Allah ubangiji ya ji kanshi da rahama kuma muna baki ciki akan abin da ya faru amma muna masu dangana kuma muna addu'a ga waɗanda suka zalunce mu da Allah shi isan mana gare su saka mu gare su kuma muna matukar juyayi da nuna cewa mu wanda ya da wannan alaki to duk wanda muka san yana da sa hannu mu kan mu ba za mu kyale namu haƙi ba za mu ɗauki namu haƙi na matakin da muka gani za mu dauka ba za mu iya yafi mu wanda muka sana da hakikan akan wannan abu don zalunci ne kazalika ya kuma yi godiya ga gwamnan jihar zamfara bello muhammad da ma jami'an tsaro da ke jihar nan bisa jajircewar su na samun nasarar ceto sauran iyalan gidan nasu ina masu godiya komi sai allah ya yarda tun lokacin da abin faru sama da wata biyu da jami'an tsaro da gwamnati da shi kan shi mai daraja gwamna dr bello matawallan muradun da ni kaina da yan abokan aiki na yan majalisar dokoki da duk sauran masu kishi da soyayya gare mu muka takufa wurin nuna yadda za a ceto su da ƙarshe dai ba a samu aka ceto su ba sai wani lokacin kuma ina majaban tsaro guda kwarai sun nuna namijin kokari domin tun da suka fara aikin nan ba su taɓa gaza man gazawarsu akan wannan aiki ba har da Allah aka yi nasara akan shi yayan marigayin malam dahiru abubakar wanda na ɗaya daga cikin waɗanda aka yi nasarar cetowa ya bayyana irin yadda suka kasance a yayin da suke hannun 'yan ta'adda da kuma irin yadda ya samu bakin labarin rasuwar dan uwan nasa ya ce to za mu tafi zan da ku amma ni ba zan ta yanzu ba zan aika yara su da ku can a sai an zo amma ba ku isa gida yau mm. sai kun kwana hanya mm. wasu daga cikin masu jaje da na samu halartar sallar jana'izar da suka zanta da labarun nta sun bayyana rasuwar mamacin a matsayin gagarumin rashi ba wai ga iyalan kakakin na majalisar ta dokoki na jihar zamfara ba kawai sai dai ga al'ummar jihar nan baki ɗaya inda kuma suka roki Allah subhanahu wa ta'ala da ya gafarta masa ya sanya aljannatul firdausi makomarsa. marigayi ma'azu abubakar dai ya rasu yana da shekaru 67 ya bar mata biyu da kuma 'ya'ya goma bello sani maradon